wuro take cewa wannan haka yake Binta, Allah ka sa mu dace inji wuro. Maryam na gefe tana jin ita kanta addu'a take wa mamun cikin zuciyarta. Ko bata taɓa mata komai ba ta haifa mata gwarzon namiji ɗaya tamkar da du Abdullahi bawan Allah. Bare babu irin halaccin da bata mata ba. Mami mutum ce wadda samun kamar ta zai yi wuya. Ruwan shayin kawai ta sha sai cikinta gaba ɗaya ya cushe don haka ta fice ta bar sa a ɗakin. Ɗakinta ta koma ta yi wanka ta saka baƙar doguwar riga don kada kayanta su ɓaci garin lalle. Can ta taras da Laila tana haɗa lallen ƙunshi tuni mai an shige cikin dilka da kurkum. Baya ga halawa da aka sha. Ita kanta kasa gajiya ta yi da saɓawa fatar da sabulu saboda wani irin santsi da ta ci tana yi na ban mamaki. Ita kam dama ko ba a gama gyaran jikin nan ba a yau za ta ce wa Hajiya a bar ta haka. Tana kallon yadda Mary ke ta fama ina ga ita. Fitowar ta kenan Hajiya Lailan ta miƙa mata wani abu cikin kwaf sai ƙamshin citta da kanunfari yake ta ce, Shanye diyata haushi ya kama ta. Bata ce komai ba ta yi kurɓa uku ta faki idon ta fita da shi da niyyar zubarwa. Cikin gadin na gidan ta shiga ta ɗaga za ta fara zubarwa ta ji an riƙe hannunta. a hankali ta ɗago kanta sai suka haɗa ido sanye yake cikin sut baki da ja sai dai har saman ya ce ta tana sangalalin hannun shi da alamu har ya dawo daga fitar da ya ce mata zai yi sai da ya kashe mata ido ɗaya sannan ya ce shigowa ta kenan na gona suke ya cika gidan nan ina waiwayawa na ga ashe ke shi shine na biyo ki ina fatan ban yi laifi ba ya faɗi maganar yana ƙoƙarin amshe kwaf ɗin daga hannunta tana ƙoƙarin ɓoyewa ta ba shi amsa mm ko ɗaya baka yi laifi ba ganin yana ƙoƙarin da abun babba yana son ya rungume ta sa ta sakar masa kwaf ɗin a sauƙaƙe sai ya leƙa ciki yana faɗin hala wannan abun daɗi ne mami ta baki ko Allah ya yarda rabona kenan na sha ya tambaye ta yana kallon ta wani irin kyau ya tambayar kawai ya yi amma bai gane me yake faɗa ba da sauri ta girgiza masu kai a'a kada ka sha wai mu ba mutane ba ne ya yi tambayar yana ɗan zaro ido gami da ɗage gira sai kawai ta gaya dangwalo ya tsotsa hmm gaskiya da daɗi ya faɗa yana kaiwa bakinsa kafin ta ƙwace har ya kurɓa ta karɓe kana ta zubar na gaya maka maza ba ku sha idan poison ne kuma fa sai ta ga ya saki murmushi mai fidda sauti kana ya harɗe hannunsa a kirji sai abin ya zama abin alfahari a gare ni masoyiyata ta ba masoyinta guba saboda tsabar ƙauna kuma zaƙinta zan ji diyana balantana ma na sani ke ɗin ba za ki iya ba saboda wasu ma da suka yi yunƙurin bani na cikin kawar da hakan ko kin manta har asibiti kika je aka tabbatar miki da irin nau'inta da kuma ƙarfinta ido ta zaro wai abdullahi aljani ne ko kuwa yana da su ne murmushi ya kuma yi ta buɗe bakinta da niyyar yin magana sai ya yi azamar kasuwa gabanta ya sanya tafin hannun shi ya rufe laɓɓanta yana kallon kwaya idonta tare da cewa ya shiru da bakin ki adana duk wasu tambayoyi da kike da su Wannan hirar na ɗaya daga cikin hirarrakin da na tsara mana cikin gidanmu na ƙauna a kan gadon soyayya a kuma ƙirjin masoyi. Ya ƙarashe maganar yana kashe mata ido. Kunya ta kama ta sai ta zame bakinta tana murmushi, ya sake matsowa kusa da ita yana yin ƙasa da murya sai tunkunnenta. Ina fata kin tanadar min salo-salo na soyayya da ƙauna wadda za ki shayar da ni. Kin san Abdallah ɗan soyayya ne yana son soyayya musamman ga matarsa. ya faɗa yana ƙoƙarin janta jikinsa. Gabanta ya shiga faɗuwa ta faki idansa ta zille ta ya hanyar fita. Bai yi yunƙurin bin ba don ya tabbatar da mutane a wajen amma sai ya matso yadda za ta iya jin sai biyo bayanta. Ki gama zille-zillen ki yarinya awa nawa ne ya rage. Hakan da ya faɗa sai ya sa ta tsayawa ta jiyo ta rufe shi idanta har ya cika da ƙwalla. Dariya ya sa mata ta yi hanzarin wucewa daga gun. Zuwa la'asar gaba ɗaya Hajja Laila ta gama da kyawunta tamkar buga ƙamshi aka yi aka ɗaye shi, babu kuskure ko ɗaya a ciki. Ja amma har saman hannu da saman ƙafa abinka da fara ya fito kuwa kyau. Kyau kan ba sai an faɗe shi ba ya gama yi, tuni ‘yan kawo Mero sun tafi don ya ci a ce ma zuwa la'asar ɗin sun kai gida. Sakkowarta kenan daga saman mami ɗauke da wata leda wadda wani arnon cordless ne a ciki da aka fidda wa ɗinki na garari. Kuɗaɗe mami ta saka masu yawa ta siya wa Maryam ɗin sabida wannan rana. Sallama aka yi aka sha. Raliya ce janye da hannun Fadil. sai Hindatu da Lubabatu da Kulu, babu Huwaila da Hajiya Atika. Cikin ɗakin da suka shiga ita da Raliya, Hindatu, Lubabatu da Kulu, babu Huwaila da Hajiya Atka kuwa suna sama gun Mami. Mami ce ta sa duka suka zo don yi mata rakiya. Hira suka dinga yi wanda zuwan sun ya rage mata fargaba sosai. Libawatu da Kulu na ta kalle kallon gidan mami dan yau ne zuwan su na farko. Sun tabbatar cewa Allah ya yi wa Adda Maryam ɗin baiwa ba karama ba. Raliya ce ta shirya ta tsaf cikin cordless ɗin orange da yellow. Kana ta ɗora mata alkyabbar da mami ta haɗo ta cikin kayan. Yellow ce mai ratsin fari. Faɗar irin kyawun da ta yi ma bata baki ne. Su kansu tsayawa suka yi kallon ta. kai tsaye gun mami suka fara zuwa kana suka fice suka bar ta ita da ita kallon ta mamin take cike da farin ciki burin kam ya gama cika a yau hannu ta miƙa wa maryam ɗin ba musu ta bata gefen ta ta zauna da ita kana ta ce maryam da farko abin da zan fara cewa da ke shine ki haƙuri don babu wani abu da ya wuce haƙuri da mace za ta riƙe wanda zai zame mata jagora kuma madogarar gidan aure Haƙurin Maryam shine komai a rayuwa, ki haƙuri a duk yanayin da zaki tsinci kanki a gidan aurenki. Duk wata mace da kika gani zaune gidan aurenta wallahi ba za a rasa wata matsala take fuskanta ba komai kankartar ta. Ta wata ne ta fita wata wadda kike wangen ta haye ta huta da za ta buɗa miki cikin ta wallahi sai kin taya ta kokawa. Komai daɗin ki da miji wata ran sai kun samu saɓani da ko tsakanin harshe da hakori ma ana sa na biyu riƙe sirri ki rike sirrin ki ke da mai gidanki maryam ko ni idan bai zama dole ba ba na buƙatar jin sirrin ku ke da abdallah ku riƙe amanar junan ku Ku riƙe sirrin juna ku zauna da juna cikin amana nasiha ta Nasiha ta dinga mata irin ta tsakanin ɗa da uwa kuka sosai ta dinga yi har sai da maman ta ce, A'a, ai kuma za ki ɓata wa Abdalla kwalliyar me aka yi kenan kuma uhum. Maza share hawayenki. Duk da haka kowace mace ta saba, yau gashi kowa na zaune a gidanta. Da kanta ta kama hannun Maryamun har harabar gidan ta sanya ta cikin sabuwar Range baba kawul wadda kyauta ce maman ta yi mata. Tukuici ne ta bata. Kaɗan daga cikin abubuwan da take ji za ta iya yi wa Maryamu. yadda ta kama hannun mamin ita ma sai ta karya mata zuciya har sai da ta share kwalla motoci ne kusan shida dan akwai yayar mami da ƙanwarta sai yayar margayi alhaji abdulkarim mai nasara da ƙanwarsa tana nan tsaye mamin har motar ta ɗaga suka fice daga gidan kana ta juya ta koma ciki tun daga lokacin ta soma jin kewar maryamu ɓangare ɗaya ga abdullah da ke shirin tafiya shi ma babu shakka kewarsu za ta yi ba kaɗan ba don maga mai ranan amma kafin su saba su maye mata gurbin Maryamu ta ai ba nan kusa ba ne. Sai da suka fara zuwa gidansu suka kai ta gun mama da malam mamu da mahaifinta kafin su wuce da ita gidanta. Wani irin yadi ne a jikinsa orange color mai bala'in kyau da taushi, ɗinkin babbar riga 'yar ciki da wando. Fuskar nan tashi ta yi wani irin kyau na musamman. Hisham ke riƙe da wata iriyar jakar da aka ƙawata ta da rubutu mai kyau, suna da fena masa tsiya har suka kara sabon mami. Tana falon nata tana sallah ya turo ƙofar suka shiga. Kujera suka samu suka zauna suka jiraye ta har ta idan sai da ta shafa addu'a kana ta tashi ta dawo kan ɗaya daga cikin kujerun ita ma ta zauna. Hisham ne ya fara magana. Mami ga shi na kawo miki shi a yi masa nasiha zaman aure. Murmushi maman ta yi ta ce ka kyauta kuwa, shi yasa nake son ka yi shan ba dai hankali ba. Hararsa Abdalla ya yi jimin ɗan rainin wayo, kana nufin zan iya tafiya ban zo ga na ba? Dariya ya masa don ya fuskanci yanayin fuskar shi har ya canza, ya kuma san ba wani abu ne ya taɓa shi ba sai barin mamin da zai yi. Abdullahi ta kira sunan shi da salon da bata taɓa ba. Take ya ɗago idan sai ya kalle ta sai ya kasa ci gaba da kallon nata ya duka da kanshi don ya hango magana za ta masa ba ta wasa ba. Shi aure da kake gani girma ne da shi, daraja ne da shi, kuma kima gare shi. Sunna ce guda ta wanda aka yi duniya da lahira domin sa wato Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda ya wulakanta shi baya tare da Annabi, na tabbatar kuma ba za ka so haka ba. a duk sanda ka ɗauki yarinya aka raba ta da uwa da ubanta da inda ta taso da inda ta taso ta girma aka raba ta da danginta aka raba ta da duk wani wanda ta saba da ka tabbatar da cewa amana ce aka baka mai girma ka san sarai hukuncin wanda ya tozartar da amana ko ya ci amana ko ka tuna koyaushe cewa matarka ba matarka ba kai ba ba baiwarka bace ya ce intacciya mai yanci kada ka dinga mu'amala da ita irin mu'amalar bawa da uba gidansa a'a ka mu'amalance ta wani lokaci kamar yarka ka tsawatar mata ka bata shawara ka tausasa mata ka ja girmanka ka mu'amalance ta wani lokaci kamar mahaifiyarka ka tausasa mata ka kyautata mata ka girmama ta ka mu'amalance ta wani lokaci kamar ƙanwarka ka ƙaunace ta ka kaure duk wani abu da zai cutar da ita ko ya ɓata nasabarta ka ɗora ta kan hanya madaidaiciya ka mu'amalace ta kamar ƙawarka ka gaya mata damuwarka ka yi shawara da ita ku yi wasa ku yi dariya matarka duka tana da wannan matsayi a gare ka ta ɗora da cewa na tabbatar har yau kana iya tuna mu'amala ta tsakanina da mahaifinka wannan kawai ya ishe ka madubi ya ishe ka littafin da za ka dinga karantawa koyaushe Ko da ban ce maka komai ba game da zamantakewa da iyali, Abdallah ka guji zalunci. Allah da kansa ya faɗa cewa ya haramta zalunci a bisa kansa kuma ya haramta shi a tsakaninmu. Ka kyautata wa matarka, ka sauke duk wani nauyi da Allah ya ɗora maka yadda kake da haƙƙi a kanta, haka ita ma take da haƙƙi a kanka. Ban yarda ka take mata haƙƙinta ba Abdallah. Iya wannan na san ya ishe ka, na san ka, na san tarbiyyar da na maka. Dan Allah Abdallah kada ka watsa mun ƙasa ido, ka yi zama zama na haƙiƙa da ma. Allah zai sada ku ranar gobe kan yadda kuka sauke haƙƙin ku wallahi wannan gaskiya ne babu ko tantama a ciki. Idanun shi sun haɗa ja. Zuciyar shi zafi take masa karo na farko da zai raba gidan kwana shi da mamansa. A hankali ya miƙe daga mazaunin sa ya isa gaban ta ya durƙusa gwiwoyin shi kana ya cire hular kansa. Mami, Mami ki sa min albarka ki ci gaba da yi mana addu'a insha Allah zan ci gaba da zama abin alfahari a gurinki. Hannunta ta ɗaura saman kan shi kana ta ce barakallahu laka wa barik alaika wa jama'a bainakuma fil khair. ta amshi hular da kanta ta maida masa ita saman kansa sai ya kasa jurewa a ɗora kansa saman cinyar mamin yana ajiyar zuciya tausayinsu ya kama shan babu shakka ba ƙaramar ƙauna ce tsakanin wannan ɗa da uwar ba sai ya kasa zama shi ma ya tashi a hankali ya fice uwa ba wasa ba mamin bata masa magana ba don ta saba da irin hakan majority tun yana yaro idan zuciyarsa na ƙuna haka yake yadda kansa saman cinyar ta har sai ya wuce don ba shi da kawa a lokacin ko aboki da ya wuce mamansa yana da kyau iyaye ku zama ku ne abokai ko ƙawa na farko wanda suka yi matukar shakuwa da 'ya'yansu kafin kowa ta haka ne zaki samu damar yi wa ɗiyarki kalar tarbiyya da kike so mai kyau ba tare da wasu sun samu damar guje miki ba Ba wa yara damar shakuwa da aboki fiye da iyaye da rashin zansa a jiki babbar illa ce da abokin nan ko ƙawar nan za ta dinga shawara, ita za ta dinga gaya wa damuwarta. baki bakin ake nan zai iya dora shi kan irin tasa tarbiyyar, amma idan akwai shakuwa tsakanin ku ce mutum ta farko da zai fara dinga gaya wa matsalolinsa da damuwarsa kafin kowa sai dai idan kuma yayi aure Allah ya bashi mace ta gari sai ki koya masa neman shawara daga matarsa sai dai idan duka su biyun su bai kai nan ba ko matsalar ta fi su a kula don Allah iyaye tarbiyya aba ce mai tsada da wuya amma a ƙarshen ta kuma ke uwa ke zaki fi kowa mora da jin daɗin ta ko da baki duniya kuwa ita ta riko hannun shi suka sako ƙasa ya zama kamar ba Abdalla ba ƙwarin rai da ƙarfin zuciyar nan duka babu har dariya ta dinga masa kan cewa ya girma fa ya kamata ya koma Abdullahinsa nan da ten months yana iya zama dadi abin da ya sa shi dariya ya kuma bashi shi kunya kenan bakin firiza suka isa ta buɗe ta ta wata ƙatuwar leda ta sake jansa har suka fita harabar gidan inda motocin security ɗinsa guda uku da ta abokansa guda uku ke jiransa. Cikin motar da za a kai shi ta buɗe masa da kanta ta sanya shi kana ta miƙa masa ledar. Allah ya tsare hanya a sauka lafiya. Ta faɗa kana ta rufe musu kofar da koma ciki. A baranta ta tsaya har sai ta ga ficewar motocin duka. Mus'ab abokinsu ke tuka motar Usman na gefen sa baya kuma Hisham ne da Abdullahi. Cikin salon tsokana Hisham ɗin ya ce, Idan ba ka son rabuwa da mamin kawai mu maida ka gida sai a yi wa Maryam waya ta haƙura kawai. Harara ya kalla masa bayan ya sauke ajiyar zuciya. Mami da Maryam duka rayuwata ne Hisham. Ka sani ba sai na maka dogon bayani ba. Tsokanarsa suka ci gaba da yi tare da yi masa shaƙyanci kala-kala irin na abokan ango har suka isa.